wannan kasida akan kariya ne ga nana Aisha Allah ya ƙara yadda da ita amshinta shine manzan Allah san ba zai so duk mai zagin Aisha ba wannan shine amshin manzan Allah san ba zai so duk mai zagin Aisha ba da haka wannan amshin kowa ban ɗauke masa ba illa irin su baba da kuma irin su malama amma in ban da su sai kuma su malam naka sai a buɗe baki manzan Allah san ba zai so duk mai zagin Aisha ba naka zan faɗa kamar sau biyu ko uku ku ji salon yadda ya kamata a amsa don za ta zama baƙuwa musamman a wajen zage-zage sai a yi haƙuri manzan Allah san ba zai so duk mai zagin Aisha ba ɗaya manzan Allah san ba zai so duk mai zagin Aisha ba biyu to ina ganin a zage-zage kun ji dai za ku iya maimaitawa ko na sun ɗauka <laughs> manzan Allah san ba zai so duk mai zagin Aisha ba manzan Allah san ba zai so duk mai zagin Aisha ba anya ku suna kamar suna amsa kuwa ai bude baki za ku ai buɗe baki za ku a wai ba kamar mai kiran sallah ba da Bala ba <laughs> manzan Allah san ba zai so duk mai zagin Aisha ba <clears throat> da sunan Allah za na fara jalla gwani sarki tabara ya Allah ka da ɗan basira ka sa kullum mu ne da riba Ya Allah ka daɗo salati ga annabi hadda a hallu baiti haɗa da sahabu cikin salatin ba za na shige ban sa da su ba. <clears throat> annabi zaɓaɓɓen jakada na Allah mun ɗauke shi umda mu shi ne ke ba mu oda kaiwa za ka bi ban da shi ba in aka ce annabi ya ce babu ruwanmu da wane ya ce mai bin annabi shi ya dace ba mai bin san zuciya ba manzan Allah san ba zai so din mai zagin Aisha ba sahabban annabu wanda ya ce sun taɓe ya zambatacce domin su ne suka dace da samun yardar jallarabba. sahabbai su ne suka zauna da manzan Allah ɗan amina wasu maka wasu 'yan madina su ne wanda ila ya zaɓa. je ka cikin fatahi ka duba har ayar ƙarshe ka duba za ka ga mai Allahu rabba ya ce da sahabbai je ka duba. cikin tauba ma akwai batunsu Allah ya faɗi matsayinsu ya ce ya yarda da dukkaninsu je aya ta ɗari ka duba. annabi ya auro ɗiyarsu ya ci abinci a akushinsu ya jajje musu sha'aninsu shin haka ne ko ba hakan ba su ma sun auro ɗiyarsa sun ci da shi a cikin gidansa su suka kwashi tabarrakinsa sun dace duka su sahaba Duka abin da suka yi wa Allah ya yafe musu in ji Allah don haka ba sauran jidala inda yi ba makiri ba. rabbi ya ce ya karbi tuban annabi shi da dukan sahabban kai da kake sukar sahabban ga hujja zan baka duba tauba nake son ni ka koma can aya ta ɗari da goma sha bakwai ita za ka nema ka bi ta cikin nutsuwa ka duba mai ƙaryar ƙaunar rasulu ya bi ta farkin ɗan salulu mai zagin matar rasulu bai bi ta farkin gaskiya ba mata ce gun annabinmu ya kuma gun saddiku namu uwa ce har gun fatimanmu an soke ta ba zan shiru ba annabi da aka tambaye shi cikin al'umma duka tashi wa ya fi ƙauna zuciyar shi aisha ya ce kai ku duba sai mu kyale wannan sai kuma mu sahabbai yan gatan Allah a amma sai kun bude baki gaskiya sahabbai yan gatan Allah shine amshin to amshin shine sahabbai yan gatan Allah sahabbai yan gatan Allah sahabbai yan gatan Allah komai zan sai na ja birki na fara faɗar sunan Allah ya Allah ƙara daɗin tsira da aminci gun manzan Allah maƙiyin ashabu ɓatacce ne baya bin mai ƙaƙƙar milla Allah sa soja ikamoshi shi ya zubo shi cikin mazubin bola mu gan shi a kwance cikin baro cikinsa kamar babbar kula ya share wani ga alkyabba kamar zai ma zancen Allah amma baya iya larabci tarkibin kwakwarar jimla da mai malam za ka yi da'awar duk jahilci ya yi ma illa da gangan ke inda inda a cikin magana sarkin hila mai zagin sayyidina umar da ma'awuya zai ga fushin allah na zariya shi ya fara gani shi ma na kanan ya jira allah ma'awuya kun ga sahabi ne mai fada agun manzan allah yakan yi wa annabi sakataren wahayin ƙur'an zancen Allah da shi annabi ya tafi hunain wajen yaƙar maƙiya Allah laƙatta b'Allahu ku duba ta ma'awuya ya shiga ba matsala ayar na nan a cikin tauba ko za ka yi bahasi watakila mai cewa na sanya mu kalma ta shahada ta zo ya fella ashe dama cika baki ne da ma kirci da kutungwila tutar da ya ɗauko ya wullar ya je ya ɓuya cikin bola ya tuba baƙaƙen kayansa ku ba shi ran wasu don Allah ana ganin ta yi haka ko الله يسعدك الهيري الله اكبر ها وانا انا مصلاتي وانا بانا مصلاتي اشكي وانا مصلاتي الله saboda mu bane yadda manzo Allah ya muna nan eh, waɗannan kalmomi suna da tsada Na yi tuntu wanda da wato a yau haƙi Allah saka da alheri da eh, Allah kuma ya karba ah, muna ma godiya muna ma Allah godiya muna ma sha'iru sunna na ƙasa da ƙasa godiya da mata alheri shayar suna ba kusan shi ba sosai wasu kusan shi ba da yake nan mun cika lungu da yawa ba wai kaduna ko najeriya ba kasa da kasa duk kasashen da na afirka an su malam balalo yana yana tare da malam balalo kowane lokaci saboda haka shayar suna ne na kasa da kasa ba wai na na najeriya kaɗai ba allah ya tsara mu rayuwa albarka da zuriya a ah, ina ake cewa kiki kaka 明天起，滴滴可达，我背你吗？我不背你吗？吧？